kuma na karshe a wannan rana ta alhamis da fatan an yi cikin ƙoshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shi na musamman na tafsirin qur'ani wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin nan baki daya idan da sauran lokaci mu duba wasu daga cikin labarai mai ban kwana da ku wannan da su ne abin da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis bakwai ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da shida ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 301 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1721 sarkin rasha peter the great ya afkawa sweden da yaƙi kafin wannan lokacin dai tun daga shekara ta 1700 ƙasashen rasha denmark sweden da kuma poland suna yaƙi da juna amma daga bisani kuma sweden ta yi sulhu da kasashen denmark da poland yanda sarki peter the great na rasha ya ƙi amincewa da duk wani sulhu tsakaninsa da sweden daga lokacin kuma ya afkawa ƙasar da yaƙi kuma ya karya ta bayan da peter the great ya ce kasar sweden da yaƙi ya gindaya mata sharaɗin cewa zai fice da ƙasar amma dole ne ta amince ta miƙawa rasha wani bangare na ƙasarta ta kuma zai ƙwace iko da ƙasar finland baki ɗayanta wadda a lokacin take ƙarƙashin mamayar ƙasar sweden daga lokacin sarki peter ya mame wani bangare na ƙasar sweden ya kuma mayar da shi a cikin bangaren ƙasar rasha kamar da kuma ya mame ƙasar finland baki ɗayanta ya mayar da ita a cikin ƙasar rasha masu hariko kun san cewa shekaru 133 da sa gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekarar ta 1889 aka haifi shahararren marubuciyar waƙoƙi ta latin amurka gabriela mistral a ƙasar chile gabriela ta kasance mai matuƙar sha'awar rubutun waƙoƙi a kan lamura na zamantakewar jama'a musamman abin da ya shafi iyaye mata akan yadda za su rika tarbiyyantar da ƙananan yara da 'ya'yansu da kuma ɗora su akan turba mai kyau ba tare da ɗabi'unsu sun gurɓace ba wannan ya sa waƙoƙinta sun samu karɓuwa matuƙa a dukkanin ƙasashen yankin latin amurka musamman ma dai a tsakanin iyaye mata a cikin shekara ta 1945 an ba ta kyautar lambar ya nobel inda ta zama mace ta farko da ta karɓi wannan lamba daga yankin latin amurka ta rasu a shekara ta 1957 a ƙasar chile da ƙarshe masu warai kun san cewa yau ce ranar bakwai ga watan afrilu ranar lafiya ta duniya a cikin shekara ta 1948 na dai hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato who ta gudanar da babban taronta na farko kuma a kaddamar da kundin tsare-tsaren ayyukanta daga shekara ta 1950 hukumar lafiya ta duniya ta sanya ranar bakwai ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar lafiya ta duniya. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To tare da fatan masu sauraro an sha ruwa lafiya ga kanun labaran. Shugaban Yemen mai gudun hijira a Saudiya Abdulrabu Mansur Hadi ya sanar da mika ikon da yake da shi ga wani kwamitin shugaban ƙasa na musamman. Turkiya ta mika wa Saudiya ragamar shari'ar kisan ɗan jaridar nan Jamal Khashoggi. sojoji masu mulki a burkina faso sun lamuncewa hambararren shugaban kasar komawa gida cikin iyalansa tun ziga cikakkun labaran shugaban yemen mai gudun hijira a saudiya abdulrabo mansur hadi ya sanar da mika ikon da yake da shi ga wani kwamitin shugaban kasa na musamman da zai yi aiki ƙarshen jagorancin tsohon ministan cikin gida rashid al a jawabin da ya yi ta talabijin shugaba mansur hadi ya ce yanzu kwamitin mai mambobi takwas ne zai ci gaba da tafiyar da sha'anin siyasa da sojoji da kuma tsaron ƙasa a wani mataki na kawo ƙarshen zubar da jini a ƙasar ta yemen ya kuma sanar da korar mataimakinsa ali muhassan alhamar daga mukaminsa tuni saudiya ta yi maraba da matakin tana mai neman sabuwar gwamnati da tattauna da 'yan husi saboda samun dawamaman zaman lafiya da kawo karshen yakin shekaru bakwai da ya daidaita ƙasar kafin hakan daman ɓangarorin da ke rikici a yemen ɗin sun sanar da tsagaita wuta na tsawon watanni biyu a ranar asabar ta gabata a wani mataki na karfafawa shirin samar da zaman lafiya a ƙasar. turkiya ta sanar da mikawa mahukuntan saudiya a ragamar gudanar da shari'ar kisan ɗan jaridan nan jamal kashogi alkalin kotun istanbul ya bayyana a wannan alhamis cewa an rufe wannan shari'ar kuma za a mika kundin takardun shari'ar ga saudiya kamar yadda mai shigar da ƙara na gwamnatin turkiya ya bukata na rufe shari'ar da kuma miƙa ta ga saudiya 'yan saudiya 26 ne ake wa shari'ar a turkiya kan kisan gillan ɗan jaridan a cikin ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke satambul a cikin shekarar 2018 wanda kuma har yanzu ba a kai ga gano gawarsa ba masana na ganin wannan matakin bai rasa nasaba da yadda turkiya ke son kyautata alakarta da saudiya a baya-bayan nan ko da yake turkiyar ta ce ta yi hakan ne saboda ba ta samun haɗin kai daga mahukuntan saudiyar game da shari'ar sai dai tuni amaryar ɗan jaridar ta sanar cewa za ta ɗauka ƙara kan wannan hukuncin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran ministan harkokin wajen iran ya yi kira da a yi kokarin cimma matsaya ta siyasa don kawo ƙarshen rikicin ƙasar ukraine yana mai jaddada matsayin tehran na ƙin amincewa da yaƙe-yaƙe da kuma takunkumi hussein amir abdullahiyan a wata tattaunawa ta wayar tarho da takuransa na ƙasar hungary peter sujarto ya sun tattauna kan dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma ci gaban da aka samu dangane da tattaunawar Biyanna. kan batun farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran babban jami'in diplomasiyan na iran ya yi ishara da yakin da ake yi tsakanin rasha da ukraine yana mai cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta goyon bayan yaƙe-yaƙe da kuma takunkumi ya kuma yi kira da a haɗa karfi da ƙarfi domin cimma matsaya ta siyasa don kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi amir abdullahiyan ya gabatar da saƙon taya murna ga nasarar da jam'iyya mai mulki ta samu a zaben 'yan majalisar dokokin kasar hungary ya kuma ce tahiran a shirye take ta faɗaɗa dangantakarta da budapest da kuma aiwatar da yarjejeniyoyin da aka rattaba wa hannu a taron kwamitin tattalin arziki na haɗin gwiwa na tsakanin ƙasashen biyu a watan disamba a nasa bangaren mr sir jarto ya gayyaci amir abdullahiyan ya zarci ƙasar hungary ya kuma jaddada aniyar ƙasarsa na faɗaɗa haɗin gwiwa da iran tare da jaddada buƙatar aiwatar da yarjejeniyoyin da ƙasashen biyu suka cimma a burkina faso an sallami tsohon shugaban ƙasar rock mark christian kabore da sojoji ke tsare da tun bayan juyin mulkin ranar 24 ga watan janairun 2020 din tun bayan juyin mulkin ne ake tsare da mr kabore a wani gida da ke unguwar waga domil sai a ranar laraba da sojoji masu mulki suka lamunce masa da ya koma gidansa tare da iyalansa wata majiya kusa da iyalansa ta ce yana cikin koshin lafiya da farin ciki saboda komawa a cikin iyalansa sai dai bayanai sun ce an zuba 'yan sojoji a gidan nasa domin ci gaba da shi kariya wanda kuma 'yan uwansa ke cewa da makar ana ci gaba da tsare shi ne amma a gidansa matakin sallamar tsohon shugaban kasar a cewar gwamnatin burkina faso yana cikin tattaunawar da aka shafe kusan makonni uku ana yi da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo wace ta bukaci sojojin su sallame shi ba tare da wata wata ba to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh Tuwa gashi da Hassan barka dauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu raro barkamu da suka sadarwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau, wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu tabo batun nan ne na yadda ake kulle-kulle da kashe-kashe na siyasa a cikin kasar zimbabwe wanda ni awal kunya nan ja akalarsa domin tattauna a wannan batun na yanayin siyasar kasar zimbabwe mun gayyato dr jafar lawal dabai wani masanin siyasar kasa da ƙasa a kwalejin kimiyya da fasaha da ke kadunan nigeria to dokta in ka da ke faruwa a ƙasan zimbabwe za ka yi ta mamaki cewa wato an gabata ta ɗan sarara ita kadai kahon minisa me take da shi ne haka wanda aka kawo an duce gwamnati suka kawo mata kahon zuba haka gaskiya wanda ya san wannan ah, wuri bangare na afirka ya san cewa guri ne arziki kwarai da gaske wato yanayin ma da suka danne su waɗannan mutane bakake shi ya hana wato bakaken su sanara kuma a samu arziki wadatacce don inganta ƙasar amma wuri ne wanda gaskiya akwai arziki a ƙasar sosai da sosai shi sa tura suka hana su sakat tun lokacin da suka yi musu mulki na danniya kuma har yanzu da suka ba su kwarya-kwaryar 'yancin ba su bar su ba to dokta wasu kuma suna kamar cewa mugabe lokacin wasu ya tafi da lahiyarsa ne ta zama lafiya a wannan kasa me za ka ce dokta ito eh ai yanayin kusan rawan yamma akwai su da lalata kwarai za ka ga ko da wani ginsiki mai kokarin haɗa kan ƙasa da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasar ta ya tafin za ka ga zaman lafiyan ya ƙi yiwo saboda katsalandan da kuma lalata da suke sawa ta ƙarƙashin ƙasa don a raba al'ummar a kuma takura ma rayuwarsu da yadda za su da yadda za su face tashe-tashen hankula da yanayi na rudani. To, Dokta kwanakin bayan an ta zaɓe na cika gurbi na majalisu da kuma na ƙananan hukumomi a wannan ƙasa ya zaben ya kasance ne dokta eto eh ai da yake gaskiya wato a yanayin siyasar ƙasar yana tattare da rudani ne har yanzu yan adawa ɗin ba su da ƙarfi sosai haka kuma ita jam'iyya mai mulki ɗin, ita ma ba wani kafuwa ta yi sosai ba don haka ko da yaushe abubuwan akwai rudani da tankan-tankan shi sa rashin nasarar kan kai ga ko da za a yi wani yunkuri na musamman musamman sun so a yi zaɓe ya zama an kafa gwamnatin ko da 'yan adawa ne za su amshi mulkin to amma abin ya zo da rudani sosai da kuma wato abin da muke ce ma crisis na constitution tunda yawanci abu ne akan yi shi wuta-wuta ya zama ba wani inganci wanda shi kan shi hukumar zaben nan za ta zama ta haka bu ya zama na ba a samu wani rudani na wani lokaci da za a iya kafa wani ingantaccen zaɓe ba don haka shi ya faru a zimbabwe kuma shi ya hana yin ingantaccen zaɓen da gwamnatin za ta kahu sosai ko da 'yan adawa ne za su an shi ragaman mulki. dokta dauta kafin a yi wa mulki, wato akwai batu cewa ana ganin kamar matarsa ne za ta karbi mulki idan da a ce shi ne sauka akan mulkin lamin lafiya me za ka ce inda a ce mace ne ta karbi mulkin da ke an jima ana mulkin da ita ai shi kan shi kusan shi marigayi mugabe abin da ya shirya kenan ah, ya samu ah, wani turba na cewa ita matar shi tun da ya girka ta kuma ya haɗa ta da jagorori na siyasa wato na jam'iyyar shi don ya zama na koda ba shi ita za ta amshi gabaran iko na jam'iyyar kuma ta samu ya zama na ta kafa gwamnati to wannan kuma bai yiwu ba ya zama na sojojin na akwai da suke bore ba su son salon da aka bi kuma ba su son ya zama na hakan ta faru suka kifar da ita wannan kuma ya sa wasu bangare na sojojin da su ma 'yan siyasar na jam'iyyar mugabe ya sa suna dabon ƙasa da kafa ingantattar siyasa a ƙasar. To, Dokta shugaban ƙasa Emerson Managwagwa, wato ya ce bai da hannu a cikin wannan tashi hankali na siyasa a cikin ƙasar. Me gaskiyan wannan batu ne da yake yi? Eto, eh a shi kanshi ya samu kanshi ne a tsaka mai wuya kwarai Idan yana so ya zamana ya kafa ginshiki na cewa shi ne zai zama mugabe na biyu ya zamana yaran shi da masu biyayya ga shi ya zamana su za su dada ko'ina to kuma hakan ya zama da wahala kwarai don akwai 'yan adawa din har a soja wa'inda a kowane lokaci duk wani yunkuri da yi su ma sukan shigar ta ƙasa su da malmala mai shirin don haka shi sa rudanin ya ci gaba sosai to dokta idan abu yi kace ka cinyewa ba ganin kamar akwai wani sabon jin mulki a nan gaba a kasar ai da yanzu mu a kasashen afirka in ba kasa irin ta najeriya wadda aka lalata soja ba to gaskiya ba a cire ran za a yi ta samun juyin mulki saboda gaskiya yanayin na mulki na siyasar da cin amana kwarai sosai ga 'yan siyasar da suke ma al'umma don haka gaskiya siyasar koko ko da suke cewa har yanzu talaka wato bai ga kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba don haka ba shakka juyin mulki kowace ƙasa ta afirka a kowane lokaci zai iya faruwa in ba kamar mu zin da ya zama na abin nan na soja ya lalace. to dokta yanzu a wani ƙasa ta zimbabwe me kai ganin kamar ya kamata a yi a samu zaman lafiya mai ɗorewa. ito eh a gaskiya ita jam'iyya mai ci sai ya zama na kamar shi shugaba manangwagwa ya mana ya zama ɗan kishin ƙasa kwarai ya mana an samu kafa gwamnati wato ta haɗaka wadda ko zaɓen za a ya na sun haɗa ƙarfi da sauran jam'iyyu waɗanda al'umma lallai suna goyon su dan a kafa gwamnati ta haɗin gambiza wadda lallai ita ne za ta inganta demokaradiyyar da za ta zama ta samu karbuwa ga 'yan ƙasa daga kowane ƙungiya. na sashen su wa'inan jam'iyyu. To, dokta da yake ka zauna a wannan yanki, kana ganin kamar 'yan hamayya suna da ƙarfin riƙe gwamnatin nan ko wanda a shirya su samu? Ito, a gaskiya za su iya rikewa don akwai kasashen da sun sa kamar su Malawi da sauransu wanda 'yan adawa su suka tura gwamnati masu ci wanda sun daɗe wato jam'iyyu wanda su suka amshi 'yancin kasashen nan ma amma 'yan adawan sun zo sun waje da su. don haka wannan abu mai yiwuwa ne sosai in da zagon kasa da su wato jam'iyyu masu mulkin nan da suka daɗe suke musu don haka in har za a samu ya zama an samu fili na siyasa ta sosai wadda ba wani wato lalata da zagon kasa to ko 'yan adawa suna iya an mulki a kasashe da yawa namu to dokta shi shugaban kasan kansa yana da niyya kuwa a kasance siyasan kasan kuwa a gyara ta ta zama to wato an samu zaɓe tsakani da allah wanda za a yi nan gaba to wannan shi ne mai wahala barai don gaskiya yawancin su 'yan siyasar kamar yadda muka sani a ƙasashe da yawa haka ita ma zimbabwe shi mai shugaba mai ci na yanzu gwagwa yana so shi ma ya kafa karfi da mulki ne na mulubiya irin wanda shugaba mai mugabe don haka zai wahala zai wahala ya zama ya sakan ma 'yan adawa mara ko ya bari an yi siyasa hakikiya wadda gaskiya za ta zama tana da ƙarfi da kuma jama'a za su amfana kamar sauran bangarori na afirka gaskiya za ka ga kasashen akwai arziki to amma masu mulki da 'yan jari hujja din sun takura rayuwa na al'umma sosai ta yadda za ga an maida su kullum mutum yana fata ne in ya tashi yau ya samu abin da zai ci yamma so rayuwa ce ake sa jama'a suna yin ta a gigice wato ya zama da an takura ma rayuwarsu kwarai da gaske kamar sauran kasashe din ko mugaye nan irin arziki irin namu a najeriya amma jama'a na yin ta a gigice kwarai da kuma muguwar takura a kowane lokaci kuma wannan kusan kowane lokaci akan kai gabar da takan kai ga an yi wani yanayi na bore al'umma su bore zaman lahiya ya faru kamar yadda ko mu a najeriya ga shi na abin da muke fama da shi masu raro a nan ne kuma maka ƙarshen shirin namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu wani lokacin a maimakon dr jafar lawal dabai wani masanin siyasar ƙasa da ƙasa a kwalejin kimiyya da fasaha takardunan najeriya ni awal kuni da na shirya na gabatar nake cewa sai wani jiko kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. murin jamhuriyar musulunci ta Iran. na fata yau ma za a sake bani dama kamar yadda kuka saba ba wa dukkanin al'umma mabukata. Wannan gidan rediyo naku mai farin jini da tarin albarka. A godiya nake musamman na kira ne domin in nuna bukin ciki na da damuwa ta akan abin da ya faru da Malam Nura Khalid wanda wani tsohon sanata ya dakatar da shi daga limancin juma'a allah ta'ala ya kiyaye allah ya raba mu da wannan hali da muke ciki na rayuwa a ce dan boko ne zai dakatar da malamin addinin musulunci kuma daga limanci sannan tsohon dan majalisa allah ya kiyaye kuma wannan abin da ya faɗa gaskiya ne ya kamata talakan najeriya ya zanto cewa in dai har ba za a samu zaman lafiya ba gware ya daina zaɓe ba alkhairi a cikin wannan zaɓen godiya nake mai magana suleiman abdullahi fala daga nan garin guwa na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radiyo Iran. Mai magana Hassan Elijah Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da cikon shekara guda da shugaban ƙasa? Muhammad Bazoum ya yi akan karagin mulki. To gaskiya abin da mu ce a wannan shekara guda da shugaban ƙasa ya yi muka diba a fannin tsaro a nan muna iya cewa gaskiya an samu ci gaba tunda kama hare-haren da ake kawo mana nijar na ta'addanci za mu ce sun rage kuma fannin karatu ma a nan gaskiya shugaban kasa ya yi kokari tunda irin wannan yaje-yajen aiki da sauransu dai yanzu abin sosai ma za mu ce da ragewa sai kuma abu na karshe wanda zan yi batu a kan shi batun abin da ya shayi harkar tsada abinci to gaskiya a nan gwamnati sai ta dage gwamnati sai ta zajirce tunda babu wani sauyi da za a ce gashi nan an samu dangane da harkar abinci na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da jamhuriyar nijar Assalamu alaikum BH Hausa mai magana Murtala daga garin Masassaƙa a jamhuriyar Nijar. Amma a jihar Sokoto nake da zama a nan rijiya bakin Kwastam Hans. Su 'yan majalisa suka dawo aiki Allah sa abin da suka abin ga Allah da ya sa dace su kukan talakawa su musu aiki yadda yake ne saboda wasu nan ana zaɓa su ne su gyara yan uwansu da sauransu amma wasu suna ɗan taimaka gaba ɗaya babu wani ɗan uwa babu ɗan abin gari gaba ɗaya ana ta tafiya amma ya kasance kai a zaɓe ka ko kuma dai makamancin haka nan daga ɗan uwanka sai ɗan uwanka to yanzu duniya haka nan take ta tafiya ko mai kuɗi haka nan sai ga ya yi son ɗan uwan wani kuma bai son ɗan uwan nashi haka nan rayuwar take tafiya Allah dai ya sa a dace Assalamu alaikum Radio Iran. Kuna da bako ni ne Firzan kwalar zaɓi sanka Firzan na Afirka Musa Kare. Lalle cikin matsalolin da ake cikin ƙasa sai yanzu sai dai ai ta roƙon Allah Allah ya kawo mana sauki cikin yadda muke. Kamar yadda duk mutane ga ta ta waɗi bayan a ce a roƙi Allah babu abin da za mu waɗi. Amma yanzu abubuwa sun rage sun caɓe cikin matsalolin da mutane suke ciki yau har da abin da za ka ci ya maka waya. To mu kuma ba wani abu yau talaka bai son komi bayan kwanciyar hankali allah ya kawo ruwan sama masu albarka talakai ta yi damin da ci shi ne muka ƙara gaya ma matasa da kowa kowa shi kishin zuci bi dan makai ne abin da a halar gare shi muna jan hankalin duka wa'aunan abubuwa cikin ƙasashen afirka allah ya kawo da kwanciyar hankali mai albarka allah ya ba mu lafiya kuma ya ba mu abin da muke ci da mu da iyalanmu da kowa in kwanci kwanciyar hankali ya zo insha Allah komi zai zo daidai assalamu alaikum sashen hausa girar radio bh mai magana ne na kunna kwasan talba george portis kuma ina so na amfani da wannan dama mu yi kira ga shugaban kasa muhammadu buhari to a zahirin gaskiya shugaban kasa muhammadu buhari muna baka shawara ya kamata kai koyi da irin na shugaban kasar Nijar da yake kokari ya control price albarkacin wannan wata na azumi banda matsalar tsaro matsalar da ya dama al'umma shine abinci abinci da ya tashi hauhayen farashin kayan abinci wannan shine babban abin da yake damun talaka a kasar najeriya muna kira ga kai shugaban kasa ƙasa mai adalci shugaban ƙasa mai magana ɗaya wanda kowa ya dawwama da irin maganganunka da in ka faɗa kana cikawa muna kiran ka da babban murya ya kamata ka karbi wannan shawarwari da muka baka na cewa kai mana control price saboda talaka ya samu abincin da zai ci mai karamin karfi ya samu morewar mulkin demokuraɗiyya daga ƙarshen na maka fata alheri daga mai sauraron ku na yau da kullum hassan talaba george fataskum daga garin fataskum jihar yoban najeriya ku huta lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne malatsi da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ina so in bayyana abin da yake damuna dangance da matsalar ruwa da gari na da magaram ake fama da shi kuma musamman ma sai watan ramadan ya kama ake samun irin wannan matsala to muna kira da masu ruwa da tsaki akan abin da ya shahi ruwan ya kamata su yi tsoron allah kuma su diba cikin watan da ake cikin alfurma wata azumin ramadan su saka ruwa domin ruwa ruwa da shi komi in babu ruwa ba shi kenan kuwa kamata a ce ruwa kai zamanto matsala a koda yaushe yanzu halin da ake ciki ta neman ruwan sha za a yi ko kuma ta neman kayan abin da za a sa bakin salati da fatan kiraye kirayen da ake za su kai kunnon da ya kamata na gode ku tashi lami magana isu ne maɗaɗe da magarab jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lami. Assalamu alaikum radio mai Hausa ta Furan. Kuna tare da shi kita daga ganin agar jamhuriyar Nijar. Zan yi tsokaci dangance da cikon shekara guda da shugaban kasa yi a nan kasa ta jamhuriyar Nijar. Lalle wani bangare an samu ci gaba wani bangare kuma da saurari na kama. Eh, inda aka samu ci gaba ba kamar cewar wajen tsaro babu lahi. Idan ka duba da yanayin kwanan ba za ka ga ana kawo hare-hare a kashe sojoji sama ga ɗari sama ga hamsin. Yanzu ko cikin ikon Allah wannan hare ya rage. Eh, da kuma bangare bangaren ilimi wajen irin ma abu ya bunkasa ba kamar kwanan baya ba sai mai duba da cewa yanzu muna eh, wannan shekara ta 2022 eh, lalle yanayin ilimi ya inganta nan ƙasa ta jamhuriyar abin abinda dai muke jira mu gani wajen tsadar rayuwa ubangiji Allah ya sa nan ma a dubu yanayin assalamu alaikum jamfuriyam iram sunana kadora diga gadan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar bauchi Hakika azumin wannan shekara ya zo a yanayi na zafin rana da na aljihu ga kuma tsadar rayuwa da na kayan masarufi a saboda haka muna kira ga 'yan kasuwarmu da su dubi halin matsi da talakawa suke shiki su sauƙaƙa farashin kayayyakinsu su ma masu hannu da shuni su taimakawa masu kananan ƙarfi ra'ayina kenan jamhuriyar musuluncin iran sunana kadora diga gadan fulani warji shugaban kungiyar muka rimu shin jihar bauchi To da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. Salamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana lawala Amurken shugaba na Club Big Tempo da magaran Jamhuriyar Nijar. Ina godiya da yadda kuke bamu dama don faɗin albarkacin bakinmu. Da gaskiya matakin da na Faso ta ɗauka na kawo kwamiti don zama a kan taurari 'yan ta'adda ba ƙaramin tunani ba ne. Saboda ni lokacin abin da sulhu bai yi shi ba, rashin sulhu bai yi shi. Muna fatan kuma hakan ya tu alkhairi ne kuma sulhun ya zamanto ya amfani talakawa. Saboda dukkan wannan abu da ake talaka ne ake shan wahala kuma talaka ne ake kashewa wanda bai shi bai gani ba. Ina kira ga gwamnatin gwamnatin burkina faso zauna da yan ta'adda su fuskanci miye matsalolinsu su kuma zauna san me za a yi talakawa su shiga cikin walwala da farin ciki mai magana lawala burkina shugaba na kula big tempo da maganin jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ta hausa sunana abdulaziz prezi daga nan birnin da magaram a jamhuriyar niger to wai shi talaka dan allah me za a mushi ji daɗi a cikin wannan ƙasar tamu ta niger dangance da matsala ta tsada abinci yanzu matsala ta kai haddata ruwan sha gashi nan a cikin jihar mu ta da magaram kullum sai an dai watan azumi ya kama ake samun irin wannan matsalolin menene matsalar wai ya kamata sai an ma talaka adalci a cikin kasashen mu na afirka musamman ma kasa ta niger daga watan azumi ya kama zaka samu abubuwa suna ta ƙara yin tsada to ya kamata dan allah a diba wannan abin da idan rahama gwamnatinmu tare da shugabanninmu dan allah a daidaita a gyara mana dan saboda matsalar ta ruwan ruwan sha mata ta komi wahala suna sunana abdulaziz brezi daga nan da magaram a jamhuriyar niger tashi lahiya biyu ya ci hausa to madalla ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka shi su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillah rahmanir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai waɗanda suka hada da littafin da stan na atlas shahid mutahari ko kuma daga littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin to madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce mai suna ɗacin kankana da hikiman lukman tun daga lokacin da ubangidan lukmanul hikima ya fahimci cewa bawansa mutum ne na musamman sai ya fifita shi akan sauran bayansa ya ƙaunace shi ta yadda yake cin abincin da lukman ɗin ya ci ya rage kuma baya cin abincinsa sai idan lukman ya sanya albarka idan kuma zai ci abinci nashi to matukar lukman bai sa hannunsa ba ba zai ji daɗin cinsa ba ko zai ci ba zai ci da yawa ba amma matukar lukman ya taɓa abincin to zai ci har ya suɗe yatsunsa da kuma ƙwarya wata rana an kawo wa bangidan lukman kyautar kankana shi kuwa sai ya yanka ta sannan ya riƙa ɗauka yana ba wa lukman shi kuma lukman yana karɓa yana sha cikin jin daɗi da nuna alamar tana da matukar zaƙi lukman ya cinye yanka na goma sai ya zama yanka ɗaya ne ya rage daga nan sai ubangidan lukman ya ɗauki yankan da ya rage sai ya kai bakinsa harshensa yana taɓa ta sai ya ji cewa ta fi guba ɗaci nan take ya furzar da ita ya yamutse fuska kamar zai yi amai bayan da ya dawo cikin hayyacinsa sai ya kalli lukman sannan ya ce bawan allah yaya aka yi ka iya shan wannan abu mai ɗaci sai lukman ya ce masa a tsawon lokacin da nake rayuwa da kai na ci arzikinka cikin jin daɗi na ji kunya in ce na yi raki saboda a yau ka bani abu mai ɗaci sau ɗaya na riƙa jin cewa dukkanin abin da ka riƙa ka bani abu ne mai daɗi saboda ka yi shi ne da zuciya ɗaya kuma da hannunka mai albarka ya kai ɗan uwa ka zama kamar lukmanul hikma wanda yake da godewa ubangijinsa yake kuma ɗaukar abin da ya bashi mai ɗaci a matsayin mai zaƙi da daɗi idan bakin ciki da damuwa sun same mu a rayuwa to mu yi haƙuri saboda a rubuta mu cikin masu godiyar allah a nemomin nemominsa marasa iyaka da ba za mu iya ƙidaya su ba ya ɗan uwa ka tuna da cewa kare ko da za ka doke shi sau dubu ba zai taɓa mancewa da cewa wata rana ka taɓa bashi abinci da hannunka ba ƙasƙantacce ne wanda idan ka kyautata masa sau dubu zai yi watsi da kai da zarar wani abu wanda bai yi masa daɗi ba ya bijiro daga gare ka sai kuma kissar mu ta tun da muna da sauran lokaci masanin falsafa wata rana wani mutum yana karanta ayar ƙarshe ta suratul mulk wacce take cewa ka ce ko kun gani idan ruwanku yawa yi gari faƙaƙe to wane ne zai zo muku da wani ruwa mai bubuga wani mutum wanda yake ɗaukar kansa masanin falsafa da ya ji wannan ayar sai ya buɗe baki cikin izgili yana cewa sai mu ɗauko gatari mu haƙo ruwa a ƙasa wannan mai takama da falsafa ya yi mafarki ya ga wani mutum mai girman jiki da manyan damatsa wannan mutum ya kashe mai falsafan nan da mari har sai da ruwan idanunsa suka tsiyaye daga nan kuma sai ya faɗa masa cewa ya kai wawan jahili idan abin da ka faɗa da gaskiya ne yanzu sai ka ɗauko gatari ka haƙo ruwan idanunka da suka tsayaye. da safiya ta yi ya farka daga bacci sai ya ga tabbas ya makance da a ce wannan lokacin da ya farka daga bacci ya yi nadama ya kuma roƙi allah gafara to tabbas da allah zai yafe masa sai dai ba kowa ne yake samun dacin tuba daga zunuban da ya aikata jiji da kai da girman kai da nacewa a kan zunubi suna a matsayin shamaki ne da suke hana mutum tuba daga zunubansa masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na kisoshin rayuwa sai kuma ta fitowar idan allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tunzu kuma ga shirin nan na musamman na tafsirin ƙur'ani mai tsarki Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari, Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. دبتا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بنجز سبحانه وتعالى muna roƙonka don girman zatinka don darajar manzanka don albarkar wannan wata da muke cikin ramadana ubangiji ka sanya mu daga cikin waɗanda kake yantawa daga shiga wuta ka sanya mu daga cikin waɗanda za ka samu a cikin aljannar firdaus bi haƙƙi muhammad wa alihi tahiri to har yanzu dai a cikin wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan shekara ta 2022 miladiyya har yau muna nan ne a cikin wannan sura shams duk da cewa muna ayoyi na ƙarshe na wannan sura shams jiya cikin yarda Allah mun yi wani bayani dangane da mutanen samudawa al'umman samudawa waɗanda Allah su ta'ala ya ba su jin daɗi ya ba su duk abubuwan da suke nema na jin daɗi amma suka kasance sun yi wani abu na saɓon ubangiji su ta'ala suka kawo wani abu wanda ya kasance ya fusatar da ubangiji subhanahu wata'ala annabin Allah kuma salihu suka karyata shi kuma lalle shi annabi salihu nan da suka karyata ya riga ya zo ne da wata taguwa taguwan nan ta nuna a fili cewa ba komai bace illa mu'jiza dangane da abubuwa na mu'jiza da Allah subhanahu ta'ala yakan ba wa annabawansa su zo da ita mu'jiza daban-daban manzon mu alqur'ani shine mu'jizansa annabi isa alaihi salam yana warkar da marasa lafiya kai hatta ma makafi da guragu hatta masu kasancewa a kabari waɗanda suka mutu ma yakan tayar da su daga kabarinsu bi iznillah duk waɗannan akwai mu'jizozi da annabawa suka zo Musa salam sanda ya zo da shi zai zama mucijiya to shi kuma annabi salihu sai kasance mu'ujizansa shine wannan taguwa da Allah ya fito da ita daga tsakanin dutse aka fito da wannan taguwa kuma aka ce lallai wannan karfa ku shafe ta da wani cutuwa kar ku cutar da ita kuma shi annabi salihu lokacin wannan da ta fito ya nuna kamar inda alkur'ani ya yi ishara annabi salihu ya gaya musu cewa al'umman da ke wannan alkarya akwai ruwa da suke sha ice to wannan ruwa din a raba shi biyu raba shi biyu da za a yi shine akwai wani rana yau ya zama na wannan taguwa ita za ta sha ruwan wannan alkarya din. gobe kuma sai ya zama na al'umma din alkarya sun sha ruwa shine inda Allah ta'ala yake ba mu labari a cikin alkur'ani yake cewa wannan ba'ahum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar wannan shine ubangiji subhanahu wata'ala yake ishara dangane da wannan abu na ruwan da suke sha kamar yadda zuwa a cikin suratul qamar aya ta 28 to kaga kenan abu ne wanda yake an nuna musu shi an kuma zo musu da shi kuma sannan an nuna musu cewa wannan abu ga inda Allah yake son al'amarin nan kuma annabin Allah ne ya musu wannan bayani amma ba su ɗauki wannan bayani ɗin ba saboda haka ne sai kasance yana tsoratar da su akan karfa su cutar da wannan taguwa shi yasa yake cewa wala tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum adhabu yawmin azim kada fa ku kasance kun shafi wannan taguwa da wani cutuwa kar ku cutar da ita in kuka yi haka to lalle azaba ta rana mai girma za ta shafe ku kamar yadda zo a cikin aya din to haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa ba fa aqaruha a cikin wannan yake cewa to sai suka ƙaryata shi annabi salihu suka kasance sun kashe wannan taguwa ya faɗa musu cewa ku bar taguwar Allah da ruwan shanta sai suka ƙaryata shi sannan suka tsire ta فأتمتم عليهم haka Ubangijinsu ya ba mu sannan ya daidaita ta. Wala ya kuma ba ya tsoron ta. to muna bayani ne akan me yasa Allah ta'ala yake cewa kazzabuhu bayan mutum ɗaya ne kudaru bin salif ne yayi to anan malamai suke ce ai wato abin da ma ake nufi da akaru din nan wani abu ne na nuna yanda suka kasance sun zo sun yi wani abu wanda ya kasance dalilin halaka su akaru shine ka zo ka yi wani abu a bisa wannan aya shine ka yanke dukkan wani asasi ka kuma halaka abu shine akaru ɗin kamar inda aka ce akarun naka qatu asasiha wa ihlakuha ka zo ka yanke dukkan asasi na wannan abu sannan kuma ka halaka to anan Allah subhanahu ta'ala magana yi dangane da cewa fakazzabuhu suka karyata gaba ɗayan mutanen alkarya din Allah ya kawo a matsayin jam'i bayan ku mutum ɗaya ne yayi wannan fa aka ruha bayan aka ruɗin nan mutum ɗaya ne ya je yi amma ya kasance duk gaba ɗaya haɗe su to anan ana nuna cewa ashe ɗawagitai a duk inda suke idan suka kasance sun zo sun yi wani abu domin irin wannan aikin sai an ji an yi mitin sai an tattauna sai an yi shawarwari to kaga sai ya kasance ko da ko mutum ɗaya ne ya je aiwatar da aikin to waɗannan da suka yi mitin ɗin da suka tattauna duk gaba ɗayansu sai suka zama sun shiga cikin wannan jarima wannan laifi da aka aikata dangane da mahukunta kenan ɗawagitai manya-manya wannan azzalumai ya kasance duk gaba ɗayansu sun musharaka a cikin wannan zunubi amma mutanen gari fa tunda ai an ce azaban da ta zo gaba ɗayan garin ta shafa duk ba wanda ya tsira duk kowa Allah ya halaka shi to su kuma mutanen gari shiru da suka yi suka nuna cewa kamar ba abin da aka yi suka yi shiru suka yi gum da bakin su sai ya kasance to su ma sun shiga cikin azaba sun kasance suna daga cikin waɗanda suka yi akaru na katin salih sai suka zama su ma suna daga cikin waɗanda suka taimaka aka wannan zunubi aka aikata wannan abu akan taguwan Allah subhanahu wa ta'ala to anan sai Allah ya zo ya haɗe su ya game su gaba ɗayansu da azaba saboda irin wannan abin da suka nuna kamar sun amintu da abin da aka yi shi yasa in kaga ana fajirci sai ka yi shiru ka nuna abin da ake yi yayi ko da kai baka je ka yi din ba amma ka yi shiru ka nuna cewa abin da aka yi an yi daidai to lokacin da azaban Allah subhanahu ta'ala za ta zo ba za ta kasance kurin waɗannan da suka je suka yi laifin su kaɗai ba hatta duk wanda ya kasance ya yi wani irin shiru ya nuna cewa abin da aka yi daidai to shi ma sai ya kasance abin ya shafe shi shi ne abin da ya shafi wa'annan dawa, azabin Allah da ta zo ba ta bar ko da mutum ɗaya ba saboda shirin da suka yi da suka nuna abin da aka yi yayi daidai to sai suka zama sun yi musharaka a cikin wannan jarima shi yasa Allah ta'ala yake cewa fa aqaruha fa asbahu nadimin suka kashe wannan taguwa ta annabi salihu sai suka waye gari suna cikin nadama gaba ɗayansu sun kasance a cikin wannan hali ashe kenan takzib ɗin da aka yi ƙaryata annabi salihu waɗannan manya-manyan ɗawagitan da suka yi wannan suka kuma tura wannan ƙudaru bin salim mutum ɗaya je kashe ta kaga ba su kaɗai ne Allah ta'ala ya kasance ya azabtar ba saboda haka Allah ta'ala ke cewa fadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha sai ubangiji wa ta'ala ya halaka su gaba daya saboda zunubin su baki ɗayansu su fasawwaha malamai suka ce fasawwaha sai kasance ya halaka su ya mai da su abu guda gaba dayan su saboda haka wannan damir din an samu ikhtilafi tsakanin malaman tafsiri cewa sawwaha menene ya Allah ta'ala ya mai da su ɗayan su gaba ɗaya mai da su abu guda suna suke cewa ai taswiya din nan taswiyatul abniya ne waɗannan gidaje nasu manya-manya manya-manyan gidaje masu tsaho da suka kasance suna da su sai Allah ta'ala ya mai da su ya rujudduga su ya mai da su da su da ƙasa suka zama abu guda in ka zo ba za ka ga wannan manya-manyan gidajen ba duk sun zama abu guda Allah ta'ala ya mai da su da ƙasa da gidajen sun zama abu guda shi ne fasawaha a cikin wani abu da Allah ta'ala ya aiko musu na ainihin walƙiya ko kuma Allah ta'ala ya aiko musu na wani abu kamar irin abin da ake cewa eh, zalzala zalzala shi ne kamar misali a ce an samu girgizan ƙasa haka Allah subhanahu ta'ala ya halaka su ya kawo ƙarshen waɗannan al'umma na samudawa saboda haka duk gaba ɗaya wasu malaman suka ce fasawaha sai ya zama na gaba ɗaya a cikin al'amura na azaba da ukuba bai fifita wannan ko kuma ya ɗaukaka wannan ya kaskanta gaba ɗaya sai yi musu azaba iri guda shine fasawaha a bisa waɗansu mafasirai da suka kawo saboda haka azaba ɗin ba wani ƙwaya ɗaya da ya kasance ya tsira daga wannan azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala dangane da waɗannan mutane waɗanda za ka iya kiransu azzalimai waɗanda suka yi aikin da kuma waɗanda ba su suka yi aikin ba amma sun yi shiru sun kuma nuna abin da aka yi an yi daidai to Allah ta'ala lokacin da azabarsa ta zo Fasawa, ha gaba ɗaya sai ya ɗauke su abu guda duk ya azabtar da su babu wani mutum ko da ƙwaya ɗaya da ya kasance ya tsira daga wannan azaba ta Allah subhanahu wata'ala to irin waɗannan abubuwa a cikin al'amura na tarihin al'ummomi suna faruwa domin abu ne wanda yake faruwa a wasu lokuta a lokacin da azaban Allah subhanahu wata'ala ta zo da dama mutane sukan tuba daga wani abu kamar mutanen annabi Musa da lokacin da azaba ta zo suka kasance sun koma suna neman tuba da dai sauran al'ummomi amma samudawa ɗagawan nasu da girman kansu duk da cewa akwai alamomi da suka zo na azaba ba su tuba ba sai suka kasance ma suna neman annabi salihun ne kuma shi ma su kashe shi wannan ɗagawan da suke fa ba ƙaramin ɗagawa ba ne shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya zo gaba ɗaya ya kashe su baki ɗayan su ya halaka su to kuma ubangiji subhanahu ta'ala da ƙarshe yake cewa wala ya khafu uqbaha shi ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin da ya zo da azabarsa ga dukkan wani mutum to duk wannan abin da zai biyo baya baya tsoron me zai biyo baya sabanin dawagite na irin wannan lokaci azzalumai na irin wannan lokaci idan suka yi zalunci akan wasu al'ummomi suna tsoron me zai biyo baya shine za ga sun kasa bacci sun kasa zama ga su da makamai ga su da bindigogi ga su da rundunoni sun kuma je sun yi ta'addanci sun karkashe al'umma amma za ka ga ba sa iya bacci suna jin tsoron me zai biyo baya to shi ubangiji al'amarinsa ba haka yake ba wala ya khafu uqbaha wannan halaka sun da yi saboda wannan duk gaba su halaka su to ubangiji baya tsoron me zai biyo baya domin shi ubangiji ne wanda yake tattare da dukkan wani abu wanda kai baka tsammanin yana da shi na me na ƙarfi da ƙudura da haimana ubangiji wata ba baya tsoron menene zai biyo baya wane ne wanda zai iya tunkaran ubangiji wata Allah saboda ya azabtar da wasu al'ummomi azzalimai waɗanda suka kasance masu tsoguya masu takabburanci ilimin Allah wa ta'ala dangane da dukkan abin da zai biyo baya ko kuma zai zo nan gaba ya rigaye dukkan wasu al'amura ƙudurin Allah wa ta'ala ta kasance kudura ce wacce take saman dukkan wasu waɗanda suke ganin suna da wani abu da su iya yi saboda haka Allah subhanahu wata'ala la ya khafu ba baya jin tsoron duk wani abu da zai biyo baya dangane da wannan uquba da kuma halaka da kuma abubuwan da ya kasance ya aiwatar akan dukkan waɗansu waɗanda suke makiya Allah subhanahu wata'ala musamman yi. su suke jin tsoro na wasu al'amura amma ubangiji wata ta'ala rabbul ibad baya jin tsoron komai dukkan wanda ya shiga cikin fushin Allah to ubangiji subhanahu ta'ala idan ya azabtar da shi to baya jin tsoron wani abu wanda zai biyo baya dangane da wannan azabtarwa da yawa waɗannan azzalumai waɗanda ya halaka su bisa abubuwan da suka aikata na ainihin waɗannan al'amura na zunubai da kuma kauce wa tafarkin Allah subhanahu ta'ala to a takaice wannan shine wani abu dangane da samudawa waɗanda suka kasance sun yi tuguyan sun yi wani abu na ɗagawa da takabburanci ga inda Allah ta'ala ya kawo ƙarshensu suka kasance fa asbahu nadimi a bisa abubuwan da suka kasance sun zama cikin nadama amma nadama da ba ta da amfani to kenan wannan sura suratul shams akwai darussa da yawa a cikinta ya ikhwanina ya kamata duk wani mutum musulmi ya tsaya ya dubi waɗannan abubuwan da Allah ya bujiro da su a cikin suratul shams da kuma irin abubuwan da ke ciki na darussa domin ya gyara kansa ya kasance kamar yadda Allah ta'ala ya nuna qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wannan shi ne hakikanin sako na asali dangane da suratul shams sannan ga misali da Allah ta'ala ya kawo mana na samuda wannan mutanen annabi salihu da suka yi ɗagawa ga abin da Allah ya kasance ya yi da su sai ya kawo ƙarshen su baki ɗaya ya halaka su to masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to da wannan zamu karkare sai idan Allah ke mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya